alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli ala nabiyyina muhammadin amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba yan uwa kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a wannan lokaci matsalar tsaro a Najeriya ta ina ne kuma ta yaya ne za a iya kawo ƙarshen matsalar tsaro a ƙasar mu Najeriya yayin da wasu ke ganin cewa abin da ya janyo matsalar tsaro ta zuwa ƙarshe shine zalunci na wasu daga cikin jami'an tsaro ga wasu daga cikin fararen hula wanda hakan ya bai ga suke ɗaukar makamai domin su kare kawunan su ko kuma domin su ɗauki fansa wasu kuma na ganin cewa waɗanda suka janyo matsalar tsaro ta ƙi karewa a Najeriya su ne 'yan siyasa yayin da malaman addini mafi yawa ke cewa abin da ya janyo matsalar tsaro ta zuwa ƙarshe shine rashin tsoron Allah da rashin koma ga Allah da a ce al'ummar Najeriya za su gyara zukatan su koma ga Allah to fada Allah ya saka musu da aminci ba shakka wannan magana haka take to wannan game da sababi na shari'a kenan amma abin da ya shafi sababi na ka'idojin rayuwa sura Sharif Ashir yana da nazari mai zurfi game da abin da ya janyo matsalar tsaro ta ki karewa a cewar sa rashin haɗin kai tsakanin jami'an tsaro yana ɗaya daga cikin manya-manyan matsalolin da suka janyo rashin ganin ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya kamar yadda rashin haɗin kai tsakanin wato ko gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha shi ba ɗaya daga cikin manyan matsaloli da suka hana ainihin wato a ga ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya haka zalika rashin haɗin kai tsakanin gwamnati jami'an tsaro da ɗaiɗaiku na fararen hula haka zalika rashin tsari tabbatacce wanda za a tafi akai domin shawo kan matsalar tsaro duka waɗannan suna cikin matsaloli da Nastura Sharif Ashir ya lissafo a matsayin matsalolin da suka hana a ga ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya yana da matuƙar muhimmanci mu saru wannan hirar musamman a wannan lokacin da tsaro ya ƙara taɓarɓarewa cewa babu cikakken tsaro a Sokoto Zamfara Katsina kwatsam sai ga wata gagarumar matsalar tsaron ta kara kunno kai shine barkewar rikici a jihar Plateau binciken abin da muka fuskanto daga farko manyan matsaloli da suka saka shi wannan rashin tsaro ya ci gaba da tafiya ya kuma da kamari a arewacin Najeriya shine na farko yadda ya zamanto jami'an tsaron gwamnati ka kama daga sojan sama sojan ƙasa ɗan sanda civil defense dss nia kowanne a cikinsu aiki yake a karan kansa ba su da wato alaƙa da tsari kuma bai ɗaya babu tsari a yadda ake tafiyar da faɗan nan misali yanzu ban gaya maka da gano sai ka tsari tsari shine duk lokacin da gwamnati za ta shiga wani abu abin da ake fari shine zama ake sa masana sai su nazarin wannan al'amarin me ya kawo shi ta yi rashin wannan fahimta a tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi gwamnatin tarayya take kallon abin daban yadda gwamnatin jihohi suke kallo gwamnati suke kallo daban kuma har aka kai wani mataki da su gwamnati suka fito suke cewa gwamnatin tarayya ta shiga garuruwan zaci wani abu ba da sanin su ba kaga wannan da mai hankali kare kan ne ka shigo shi ne yake faɗa da junansa a junan suke ke faɗa a su sai na uku su wato rashin sawo al'umma a cikin wannan neman mafita ga wannan tashin hankali da muka wayi gari a cikinsa ba yadda za a yi an ka kalli tsarin yawan jami'an tsaron a ƙasar nan ka ƙaddara cewar jami'an tsaron nan za su iya wani abokina da suka yi wani nazari a jihar Yoba suka yi sai suka yi nazari cewar suka ɗau local government guda uku suka ce suna so su gano cewar a local government ɗin nan sai a ga local government headquarter gata banda local government headquarter akwai ƙauyuka misali ka ce ƙauyuka guda talatin a ƙarƙashin wannan ƙaramar hukuma suka sai suka ce to su duba su gani ya za su gano cewar akwai wani alama ta cewar akwai gwamnati a wannan gurin sai suka ɗauki abubuwan da za su zama su ne alƙalaman da za su amfani da su sai suka ɗauki local government secretariat kotu police station civil defense office asibiti makaranta ko primary ko secondary ko ko irin makaranta ce sai suka ɗauka wannan shi ne yardstick da zai ce zai nuna tsoro wannan ƙauye akwai wani alama ta gwamnati a wurin da suka ɗauka ƙauye na farko da suka ɗauka akwai manyan gundumomi ya kai guda ashirin a ƙarƙashin ƙaramar hukuma ƙananan ƙauyuka da ake cewa hamlet da karkara kenan da sauransu suna da karkara ta fi guda hamsin da wani abu a ciki amma gaba ɗaya in ka fitar ga local government headquarter ɗin gaba ɗaya inda suka samu ɗaya daga cikin wannan abin da suke gani su kaddara shi gwamnati ne a ƙauyuka guda bakwai suka samu to ji na ɗaya na biyun su ka je ƙaramar hukuma ka ganta tana da girma ga girman karamar kuma da yawan ƙauyukanta ka tadda ɗan sanda gaba ɗaya guda goma sha takwas ne ko ashirin a ƙaramar hukuma out of ashirin ko sha takwas nan ɗaya na bin ciyaman na local government ɗaya na bin speaker na local government ɗaya na gidan hakimi ɗaya na local government secretariat ɗaya na asibiti bakin asibiti ba. idan akwai mtn eh, antena, ɗaya na can bakin mtn to kayi gaba ɗaya kaɗi ne sama da ɗan sanda bakwai sha uku ne yake a station so da sannan a sha uku nan ka je sai ka ce bindiga suna da bindiga guda bakwai ko shida so kaga ba ko magana ta gaskiya yadda za a yi maganin wannan abin ba so yanzu ƙauyukan da babu irin wannan dole wanda ya zo da makami ya mai da mutanen gurin kamar bayi yadda ya ga dama da su to shi na ƙarshe abin da muka gano na matsalar shi da muka ce rashin sa al'umma a ciki wato dole ita gwamnati ta tsarin da dole al'umma za su shiga a ce da su ake aiki wajen yaƙar wannan rashin tsaro in gwamnati bata sa su ba to su al'umma ya kamata su haɗu su su haɗa kansu a kowace irin a kowane irin guri kuke to ku yi wa kanku tsarin da za ku ga cewar kun taimaki kanku kun protectin kanku ko kuwa kun yi tsarin da duk abin da zai zo muku kun san inda za ku yi sanar a sauya ka muku ɗauki ko makamancin wannan abin ya zama wajibi a samar da wata manhaja din guda ɗaya wacce da gwamnatin tarayya da gwamnatin ƙananan hukumomi da gwamnatin jiha da al'ummar duk gaba ɗaya su haɗu akan wata manhaja guda ɗaya da dukkaninsu za su yi aiki tare a kanta a gaida za a yaƙi wannan al'amari to sai muka kafa kwamiti muka zaɓo mutanen da muka san sun san harkar tsaro da wanda suka san harkar shige da fice da masu tantance jami'an immigration zan ce kenan da masu kula da harkar safarar kwaya da kuma masu leƙen asiri bincike nia da dss da sauransu sai muka tara mutane daga wannan ɓangarori da kuma wasu daga suke wakiltar masarautu haka da mai wakiltar 'yan jaridu da kuma masu wakiltar ƙungiyoyi irin nama haka muka tara su muka ci ga abin da muka gano muna cikin wannan abin ne abin da na zamfara ya faru muka je inda aka ɗibe ɗaliban nan na university da muka je muna zuwa sai muka ga ranar muna can sai ga rigima tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha can ku kun ga abin da muke faɗi ba a je ko ina ba gashi mun dawo kwamitin nan sai muka ce to abinda za a yi tunda an kafa su masana ne mu fara tuntuba ita gwamnati mu nuna mata mu ga binciken da muka yi kuma ga masana mun tara mu muna so a fito da wata manhaja da gaba ɗaya da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da ƙananan hukumi da mu al'umma gaba ɗaya mu haɗu kowa a bashi nasa aikin da zai yi mu ta ma wannan abin na na rashin tsaro shine muka gana da duka manyan shugabannin tsaro na ƙasar nan daga kan su sojojin da ministocin tsara da shi na shan security da tafiya mai bashi wasu shara kan tsaro da shugaban binciken wannan sunan su wato DSS eh shugaban su muka gana da shi shi ma sannan sai muka bi su manyan gwamnonin jihohin da wannan fitina tafiya a gansu su ma muka gana da su muka gana da mutane irin su sarkin musulmi saboda mun san sun yi ta kokari sun rubuta shawarwari da takardu a matsayin su na sarakuna sun ta ba wa gwamnatin tarayya sun ba gwamnatin jihohi sun ba jami'an tsaro amma kullum abin da suke faɗe in suka ba takardar shi kenan ba a aiwatar da abin da ake to sai muka ce to wannan karan mu in mun yi wannan abin za mu tsara aikin da mu al'umma za mu ɗauka ni da ku sarakuna da ku 'yan kasuwa da ku 'yan jarida da ku malaman addini da ku malaman jami'o'i da ƙungiyoyi irin namu kowa ga abin da ake so ije kuma mu ya kamata mu fara shirin yadda za mu sulhunta al'ummar mu mu gyara abin da ya lalace a tsakaninta su kuma gwamnatin tare a basu nasu su ma gwamnatin jihohi a basu nasu ƙananan hukumi a basu kuma dole sai an amfani da masu unguwanni da mutane a ƙasa ta hanyar haka ne kurin za mu dinga samun bayanan sirri da za su gaya mana ta yadda mutane suke yin abubuwan da suke sannan wannan tsarin da gwamnoni suka zo da shi suke kafa nasu ƙananan abuwa na tsaro a kalle shi a gani ta yaya za a yi aiki tare da jami'an tsaron ƙasa da gwamnatin tarayya yadda za su zama tun da su 'yan gari ne sun san ko ina a garuruwansu da ƙauyukansu su jami'an tsaro su kuma baƙi ne to ya za a haɗa su tare su yi aiki in sun gama a tattare makamai suna hannun jami'an tsaron ƙasa to yau wata uku kenan kwamitin yana aiki yanzu ya gama ya kawo takarda ta farko ta duk matsalolin da yadda za a yi maganin matsalolin to yanzu kuma kwamitin sun zauna suna tsara hanyoyin aiwatar da duka shawarin da aka yi shi sa yanzu mun kira taro ranar 24 ga watan nan da 25 ga wannan wata mun kira wasu masana ban da wanda suke wannan aikin mun kira shahararru da kuma su wanda suke rike da abubuwan yanzu da su gwamnonin da suke kai na yazo da kuma wasu gwamnati da sun gama sun sun yi rata sun gama gwamnatin su za mu haɗu su ba da sasu shawarwarin a ƙara a tabbatar da abin da muka rubuta abu ne da zai iya yiwa to muka gama za mu ba gwamnatin tarayya ga naki jihohi gwamnonin jihohi ga naku ku sarkin musulmi da sarakuna ga naku abin da muke so malaman addini da yan jarida ga naku mu kuma ƙungiyoyi irin namu ga namu to mu mun riga mun gama tsarin har kwamitin da zai fara aiwatar da abubuwan da yake na al'umma mun kafa mu